Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Mai bayar da shawara kan harkokin tsaro ga gwamnatin Amurka Jack Sullivan ya gaya ma manema labarai a fadar White House jiya Juma'a cewa Rasha na iya mamaye kasar Ukraine cikin sati guda. Muna ta ganin yadda Rasha ke ruruta al'amarin ciki har da isowar wasu ƙarin sojoji akan iyakar Ukraine a cewar sa. ya yi kira ga amurkawa su fice daga ukraine cikin sa'o'i 24 zuwa 48 a halin da ake ciki kuma shugaban amurka joe biden ya yi magana da shugabannin canada faransa jamus italiya poland romania birtaniya da nato da kuma kungiyar tarayyar turai jiya jama'a game da ukraine a cewar jami'an fadar white house Tun da farko a jiya Juma'a din sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi gargadi kan yiwuwar Rasha ta kai hari a ta bakinsa a kowane lokaci daga yanzu. Sannan ya kira ga Amurkawa da su fice daga ƙasar ta gabashin Turai ba tare da bata lokaci ba. Blinken bai yi cikakken bayani ba. shugaban lardin ontario a kasar canada premier doug ford ya ayyana dokar ta ɓaci jiya jama'a saboda zanga-zangar da direbobin motocin dakon kaya ke yi kan wajabta rigakafin corona da aka yi a tsawon makonni biyu da suka gabata ɗaruruwan direbobin motocin dakon kaya sun yi cinkus a hanyoyin da ke wajejen gidan majalisar dokoki a ottawa babban birnin Kasar, a baya-bayan nan sun killace gadar ambasada bridge da ta haɗa canada da amurka Ford ya ce zai sa gwamnatin lardin ta yi zama a yau dinnan Asabar saboda a ta bakinsa ta bayyana baro-baro cewa direbobin motocin da kwan kayan na karya doka saboda katse muhimman madahun ci gaba da suka yi. Hukumomin Taliban a Afghanistan jiya Juma'a sun ce sun sako wasu 'yan jarida na kasashen waje da takwarorin aikinsu na kasar a ta su bayan mun tantance ko su waye. Wannan sanarwar ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da babban kwamishinan harkokin 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar da tsare 'yan jaridan a Kabul babban birnin ƙasar. Yana mai cewa suna aiki nema hukumar ta agaji kuma ana kan ƙoƙarin sako su. muna farin cikin tabbatar da sakin 'yan jarida biyu a kabul da ke aiki ma hukumar unhcr da kuma 'yan kasar afghanistan da ke aiki tare da su a cewar hukumar ta kula da 'yan gudun hijira da daren jiya juma'a Dokar fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. mutane akalla takwas sun mutu a wani samaman da 'yan sanda suka kai a wata unguwar matalauta a birnin rio de janeiro na kasar brazil jiya juma'a a cewar hukumomin 'yan sanda samaman wanda aka kai a unguwar villa cruzeiro favela an yi shi ne da haɗin gwiwar 'yan sandan hukumar kare haɗura da kuma 'yan sandan kwantar da tarzoma jami'an tsaro sun kwato manyan bindigogi da ƙanana da nakiyoyi da kuma ƙwayoyi da dama bisa ga wani hoton da aka saka a shafin twitter na 'yan sandan kwantar da tarzoma kafafen yada labaran wurin sun ce an rurrufe makarantu da kananan asibitoci da dama saboda buɗe wutar da aka yi ta yi jiya Juma'a mataimakiyar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga mutanen habasha da su tsagaita wuta su maido da yarda tsakaninsu sannan su fara ɗaukar matakan sulhu yayin da tashin hankalin da ake yi a arewacin kasar ke ci gaba da haddasa wahalhalun gaske ga farar hula a ganina babu yarda da juna a habasha a cewar amina muhammad ga manema labarai a harabar majalisar ɗinkin duniya ta ƙara da cewa muna buƙatar samo hanyoyin da za mu tallafa ma ƙasar ɓangaren shugabanci da kuma mutane don su samu hanyar sake gina yarda tsakaninsu da kuma sake maido da zaman lafiya tsakanin jama'arsu Nils van der Pro na kasar Sweden ya sake ɗorawa kan tarihin da ya kafa yayin da ya ci lambar zinarinsa ta biyu a gasar Olympic ta lokacin sanyi da ake yi a birnin Beijing na kasar China a tseren kan kankara ko speed skating a turance na mita dubu goma na bangaren maza cikin minti goma sha biyu da daƙiƙoƙi talatin ya gama inda ya tunkuɗe tarihin da ya kafa na kammalawa cikin minti goma sha biyu da daƙiƙoƙi talatin da uku a shekara ta dubi da ashirin da ɗaya. Patrick Royce na ƙasar Netherlands ya ci lambar azurfa a yayin da kuma Davide Ghetto na ƙasar Italiya ya ci lambar tagulla. Tun da farko, foil ɗin ne ya ci tseren mita dubu biyar. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. barkanmu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya New York ya wannan yanayi. <laughs> Kayi kukan sanyi sai kuma Allah ya taimaka aka samu dan zafi kuma. Eh eh abin ne ai on and off. <laughs> a samu dimi ana nan kuma ka ji sanyin nan malam ya ko da Allah har ya zama kamar mun shiga lokacin zafi gaba daya haka nan ne yanayi ya canza mhm. amma kar kuma a ce canjin yanayi na shirin dusar kankara ne eh, to <laughs> dama hakan yakan yi eh ana sanyi da ka fara jin dimi to ka san abin da zai biyo ba da sarka abin da zai biyo Allah kare mu amin amin amin amin Allah ya kare mu wai akwai wata tambaya da muka yi baba a cikin shirin lafiyar mu Aka ce masu binciken kimiyya suna neman waɗanda za a sa su a yanayin da za su kama korona da gangan domin a gwajin a iya sarrafa wani maganin da zai iya magance korona nan da ta kama kaka ji kamar dan nauyin jiki kawai kake ji ba za ta kwantar da kai ba aka ce wai tambayar da muka yi ta ce baba in kai ne za ka yi da dura maka korona da gangan a gwajin kimiyya me ya ladan da zan samu za ka ce rayuka mana baba <laughs> shi ne ka. <laughs> gaskiya ne <laughs> to na san an ka da jin wannan an san na san eh, eh, eh. a ni ban ba da ansa ba tambaya ne kawai ne a ni ban ba da ansa ba ita kanta ansa ce <laughs> hmm. to baba makon da ya shige ba za ka rasa ganin hoton sarfili ba ya eh na gan shi ai da amawa ne kunne biyu ya tsara gida eh. kace shi ne dan bakoyan ya ma ai shi ne washington ne <laughs> ah, ka saurara sai ka zo hmm. ma ga dokin da ka hawa a dc eh kware ko ai <laughs> ma ga kuma dogara wanda za su kike waye ka karamin hmm. bakoyan dc eh, ai na dc shi wannan ba shi da dogarai ba ko da za ku zo kai da hafiz wa ya sani kila hafiz ya tsaya ya tsaya matsayin dogarinsa amma ji hmm. Wau keke muna mika gaisuwa fata alheri da ban gajiya ga 'yan uwa da abokan arziki da suka halarci bikin naɗin wannan sarauta dan bakoyan gumel ta alhaji Muhammad Hashim Allah ya saka da alheri Allah kuma sa an isa gida lafiya ko ba amin sun amin amin sun amin in ya zo mun duba ai ba wani abu ne wani dan lada ne zafi zai ba mu musaya masa a matsayin dogarawansa to eh. ƙaramin To muna kuma ta iyalan marigayi Alhaji Awwalu mai takalma da na marigayi Alhaji Baba Murtala dan Agundi na daurin aure 'ya'yansu Nafisa Awwal Yusuf da angonta Dr. Kamal Murtala Faruk wadda za a ɗaura auren yau da safe nan kenan da misalin karfe goma sha 11 na safe a tsohon masallacin jami'ar bayero a kano muna roƙon allah ya ba da zaman lafiya da zira'a ɗaya ba a wannan auren da sauran aurarrakin da aka yi a yau da ma gobe yawwa to amin sun ma'amin mutuka raba ko Mm, takalmin kaza. Mu mika gaisuwa ta'aziya ga masarautar muradun domin rasuwar hajiya Rabi Garba tambarin muradun wato mai ɗakin mai martaba sarkin muradun Alhaji Garba tambari wadda ta rasu ranar Alhamis sai kuma gaisuwar ta'aziya ga Bitrus Yila Kobons domin rasuwar mahaifinsu wanda shi ma Allah ya wa rasuwa ranar Alhamis. Allah ya ji kansu ya ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu karshen. To sai kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Diko a Kumasi Yalwa na rasuwar Abdalla Umar Diko da aka fi sani da Audu Afafa wanda Allah ya masa rasuwa a ranar Talata aka kuma yi jana'izar sa a wannan rana a nan Yalwa. Sai kuma ta'aziyya zuwa ga al'ummar Yalwa baki daya da kuma masarautar sarkin Musangawa na Kumasi na rasuwar Alhaji Bawa da aka fi sani da Alabama shine kuma sandaunar kabilar rabo gawa a kumasi wanda allah ya rasuwa a ranar alhamis aka yi sa a wannan ranar a nan yalwa to allah ya ji kansu duka da rahama ya kyautata makoma da sauran magabata baki daya mu kuma ya kyautata namu zuwa Amin su amin to baba ka san babu shaka masu sauraron mu suna jin sabbin muryoyi ko na wakilai da muke da su sabbin wakilai a Nijar Kamaru da Ghana mm. to bari mu mika gaisuwar fata alheri ga waɗannan wakilai a mm. Nyame muna mika gaisuwar fata alheri ga wakilin mu Samari Rufi sai kuma a difa wakilinmu abubakar isa a maraɗi mm. sabon wakilinmu sani tanko sai kuma a agadas wakilinmu mahmud hamid to a ƙasar kamaru kuma baba gaiso fata alheri ga wakilanmu muhammad batir ladan da kuma muhammad rabi'u damba sai kuma mu tafi ghana inda muke gaida sabbin wakilanmu hawa abdulkarim da ke birnin accra da kuma hamza adams da ke kumasi da fatar an tashi lafiya. To sai kuma daga masu sauraron mu a yau da kullum kuma gaisuwa fata alheri ta Ahmadu Manaja Bauchi daga Bauchi unguwar karafin madaki da ke gaida sarkin yakin Bauchi hakimin ƙasar Lame Alhaji Aliyu Yakubu Lame wanda ke garin Gumau na karamar hukumar Turo a jihar Bauchi da sarkin motan sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lame a unguwar karofin madaki. da hajiya halima yari da danjuma bauchi alhaji bashir yakubu babala ne da mai unguwar bayan bata a garin bauchi alhaji tanko ibrahim maga yakin hardon bauchi sai kuma alhaji bala joni wanda ke babban kasuwar mudalawan to sai kuma gaisuwa a bar ya huce da ke cewa ina gaida zubairu kuktu da malam magaji yaldewu tumu da alhaji jauro cibi da habibu dalalin shanu giwa da alhaji ashiru dambana hanaroro giwa da comrade malam bafa haruna bajoga da baba yaku makeri da grace alheri abdu da daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sakon gaisuwa daga wato lawali karewa na kungiyar progress radio listeners association funakai chapter gombe gaisuwar abar yahuce da kuma sada zumunci da ke cewa filin abar ya huce don allah a gaisar min da waɗannan mutane kamar haka to wannan farrake daɗe da kanmu da mu aka fara ya da cewa a gaida mun na gwamma dan mutanen ghana <laughs> <laughs> Da anti Grace Alheri Audu. Mm. Ashe ya san gwamma. Mm-hmm. <laughs> Da wakilin. Lafiya. <laughs> Ah, da wakilin garin Sagaru. da kuma sakataren kasuwan siminti ashaka da alhaji adamu mai jiran gado sarautar sangaru wanda ke cewa insha allahu yana jiran wannan gadon da kuma wato daga alhaji sule na yashi kuma turakin sangaru bajoga to sai gaisuwa fata alheri ta sani muhammad chindo zuwa ga Adamu Aliyu Ungulde da Sani Shaga kofar ƙaura Katsina da Ahmadu Manaja Bauchi da Bako FGGC Bauchi. Sai kuma gaisuwar Hafizu Balarabe Gusau, shugaban muryar talaka na jihar Zamfara. ya ce isa da saƙon gaisuwarsa zuwa babban sakatare a fadar gwamnatin jihar zamfara alhaji abubakar ja'afar pps da kuma alhaji abdullahi sani wamban shinkafi da alhaji sufyan bashir yugudu gusau da honorable abdullahi isa mayana gusau da dukkan 'ya'yan muryan talaka da ke faɗin jihar zamfara baki ɗaya da fatar an tashi lafiya amin sun amin amma ba za mu fita jihar zamfara din nan ba sai mun kawo wannan gaisuwar a bari ya huce da sada zumunci daga mahmud salihu kauran nan moda jihar zamfara ya ce gaisuwan farko takuce masu gabatar da shirin a bar ya huce anti grace da baba yaku makeri yau kallon ba mu ta fito abba adabatu <laughs> sai kuma distinguished senator sahabi ya ukaura da honorable ubaidullah yahaya kaura da kuma honorable hafizu balarabe gusau da alhaji sanusi walin kauran na moda da atiku bello mai siminti kaura da kuma mubarak s yaki gusau da malam ahmad telan gayu bakin kasuwan kauran na moda da alhaji buhari mai shago bakin kasuwa kauran na moda da abdullahi mai shayi bakin kasuwa kauran na moda da malam tsoho mai wankin hula kaura na moda da kuma Malam Nura Bala Vice Principal na Moda Secondary School da injiniya Sanusi Nasiru Ruwaya Baba Afnan da kuma daukacin 'ya'yan kungiyar muryar talaka reshen jihar Zamfara da fatan suna cikin ƙoshin lafiya mai gaisuwa Malmun Salu Kauran na Moda Zamfara. To madalla da fatar an tashi lafiya duka baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa su Ko kaɗan kuwa. Ga burki nan a wannan babin. Ya baba yau labarin da zan baka labari ne na wani mahauci a barikin soja. Mahauci. Mahauci, mahauci dai ka san mahauta ko? Aye eh, na sani wanda mu makera mukan kira su mahaukata idan mun kara kaulasa ciki amma to mu bashi a mahauci din. <laughs> To ka san mahauta waɗansu mm. Eh, mu a malumfashi ta eh, za ka je ka same su ne a inda suke sai da nama eh, ka sai nama mm. amma da na je jos sai na tarar mutum zai iya zuwa ya sarin nama mm. ya rika yawo unguwa yana sayarwa haka to shi dai wannan mahaucin ko a Ghana yake baba ko a malumfashi yake ko a Jos yake dai <laughs> shi ne ba hukki ne kawai yawon shi ne ba hukki ne wanda kuma idan mm. kowace rana yana da abokan cinikinsa a cikin haka ne akwai kwastomomi manya abokan yawwa a mm. cikin kwastomomin sun nan manya abokan cinikin shi akwai wani kwamandan sojoji to to kowace rana shi mahaucin sai kai nama barikin sojoji gidan kwamandan sojoji kullum kullum an mm. saba da shi haka Ikon Allah. Ɗautse ya same shi. To. Ya tashi ya tafi zai tafi bariki sai ya yanki ya rubi ta barauniya hanya. Maimakon shi mm, mm. shi yana neman sauri. Kila yana waɗansu suna jiran shi a can yana neman sauri sai ya yanke. Ya bi taɓa barauniya hanya. A can inda ya eh. bullan fararen kaya ba sa bi ta wurin sai sojoji oh, oh, oh, wani wuri ne da kila yake da tsaro da fararen kaya ba haka mm. da dai aka hango shi sojoji suka hango shi sai suka dasa mishi tsawa mm. suna cikin uniform suka dasa mishi tsawa kai wane ne kai wane ne da ya zo ya ce a ah, ba ku gane da ni ba ai ni ne wane ina kawo ma wane haka nama ba ku gane da ni ba <laughs> wannan bai san zaman bariki ba ke ai ba sani ba sabo <laughs> ba sani ba haka yake abba suka dasa mashi tsawon shi irin na sojoji suka ce hmm. mashi aje farantin nama nan aje farantin nama na aka sa shi da farko aka sa shi gwale gwale ka san abin da aka san sojoji da shi ne sa mutane tsallan kwado eh tsallan kwado ne haka yawwa ya tsallan kwado yana cewa baku ku gane da ni ba yana ta bada hakuri dai sai wani ya fi ya ce mishi to kaga abin da za a yi shine ya nuna musu wani tarin bulo daga wani gefen aka an yi bulo bulo an tara shi bulo din siminti sai ya ce mishi wai ya rika dauko bulo din daga wannan wuri yana mai da shi wani gefe guda haka gefe daya ashe baba <laughs> an tara bulo dubu daya mahauci ya yi dauki bulo ya dauki bulo ya dauki bulo har kafafun shi ba sa iya daukar shi yo Allah da yana ta kwasa bulo din baba daga cikin dubu daya ya ketara da bulo 800 eh. sai ga komanda a cikin mota ya zo zai wuce Eh. ko da ganin komanda sai ya ce yan labai aka ce a'a me ya faru ya ce yan labai kaji kaji ga yadda aka yi sai komandan mm. <laughs> eh. ya dubi jami'an sojoji eh, ma'aikatansa yawwa ma'aikatansa ya kira wani ofisa irin muryar sojan nan ya zo ya tsara ya ya tsara ya bushe a gabansa <laughs> eh. ya ce mishi to ba komi abin da za a yi shine ya daina wannan aikin haka nan ne ya kira mahauci ya ce yana eh. bai to ba komi dena haka nan ka bari eh, abin da za a yi shine <laughs> abin da za a yi shine nan bulo da ka riga ka kwaso sun nan bai da shi kai kawai mai da shi kai kawai inda ka zara wasu ka bari ya gana <laughs> ya daga cikin dubu baba ya ɗauko ɗari takwas ai da da kwamfada kwamfada ya kara shekara tsari <laughs> abin a wurin ya ya ce musu to ka eh, da shi sai kawai ka bi da su da ka dauko su kawai ka rabu da wannan aikin gajiya <laughs> wannan aikin ka kuwa zai ce ya maida su <laughs> ya riga ya ɗari takwas wato zai dubu ɗaya da ɗari eh, shida ke kenan amma mukun ya karasa ɗari biyu ya huta ya baba wai ita mahaucin nan ya za yi kin san wani sa'ilin bayani a gaban soja ba kamar kana bata masa lokaci ne kamar za ka tada hankalinsa ne Baba, ai wannan kwastoma mu da komanda ta kare. Ba a da batu. Ba sake cin nama sai da sai rika ka zuwa. Yau mahauci ya ga mahaukaci. Mahauci ya ga abin da ya fi karfi shi. To na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da aka tilas ja birni da yanzu a hmm. madadin. Baba ya ko bakeri. alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a BOA boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.